يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله كتاب الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته suna kare wa shi ma su hannu da ala godiya mai kowa mai komai da suka amfani da cikin sa ya sake ba mu wannan dama ta haduwa don ci gaba da karatu cikin wannan littafin na babban malami abu abdullah muhammad bin isra'il al-bukhari alaihi rahmatullah wanda ya sa suna al'adabul mufrad a yau daren bakwai kenan ga watan jumada al-akhirah shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya yi da ina jin kuɗi kenan ga watan kuɗi ne ga watan sha biyu takwas zai ku takwas ga watan sha biyu takwas ga watan sha biyu shekara dubu biyu da ishirin da hudu wanda wannan shi shine darasi na 136 wanda insha Allah za mu tashi tare da Imam Bukhari a wannan babi na 509 hadisi na 1097 wanda al Bukhari ya kulla yake cewa babu ma la yusta'zanu fi wanda ci gaba ne ne game da na lafuzza da suka zo a game da neman ilimi kafin a cika cikin gida sai dai kafin mu ci gaba da karatu zan so sa ɗan uwanmu a garin siriya cikin addu'a Allah maɗauki sarki ya taimake su Allah ya sa wannan abin da ya faru na karyewar wannan daula lalima kafira da fatiman hukumar ta Allah ya sa ya zama alheri da musulunci da sunan na Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya sa wannan shi ne sanadiyar faɗin daular Isra'ila ita ba. Allah ba su sarki ya karfafe su ya ba su ikon aiwata abin da ke shi ne daidai. Wani lokaci akan samu shugabanci sai kaga kuma daga baya abu ya zo ya zama wani abu daban wanda muke fata Allah ya riko da hannunsu zuwa ga abin da zai zama alheri ga al'umma ya zama alheri ga addini ya zama alheri ga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ba murna kawai za mu yi ba eh. suna bin mubashin addu'a mu su addu'a Allah ya cike su wannan kenan sai kuma sai mu shiga cikin karatu imam bukhari ce babu ma la yusta'zanu fi babu dake bayani abinda ba a neman izini a game da shi bayani ya riga ya gabata idan mutum zai shiga guri to ya nemi izini sannan ya sallama in ya sallama ya nemi izini sannan in an ba shi dama ya shiga ciki wannan babu imam bukhari ya kulla ne akan bayanin wasu guraren da za a bukatar neman izini da ke hasata da musa bin ismail wanda shi ne a gobe ke a musala matalmin kwai kawai da hasata na a'ayun alkawarin ne kawai da hasai na alin bin malik wa huwa kawai fi di irizi a'ayun ya ce mun zo gurin alistan malik kalimin malkam allah sallallahu alaihi wa sallam wa huwa kawai anas yana zaune fi dihlizihi a zauransa dihliz shi ne wanda ake fara shiga tsakanin kofa da cikin gida wanda mutum na iya zama wanda yawanci a buɗe yake to ana na zaune a ciki walaisa ma'ahu ahad babu kowa tare da shi fa sallama alaihi sahibi a'yun al-khawarizmi ya ce, abokina, sai ya masa sallama wato dan uwana wanda muka je gurinsa tare sai ya masa sallama wa qala adukun sai ne izini ya ce in shigo fa qala ana ana Malik sai ya ce udkhul ka shigo hada makamin la fiye a ahad wannan guri ne wanda babu wanda ke neman izini kafin ya shigo fa qarraba ilayna ta'aman ana Malik sai gabatar mana da abinci fa na muka ci abinci ja fa ja'a bi usfi nabidin kulwin sai ya zo mana da gora babban gora lalabi wato kamar tsuni kenan a wannan zamani kamar ka ce juice kullum mai zaki ba shari ba ana tsammani sai ya sha wata kwana mu ma ya sha yadda mu wanda a'yunar kuwarin ne majhuli ne a gurin malamin hadisi amma idan muka lura wannan ba riwaya bane hikaya ce dan haka abu ne wanda za a iya tahammulin sa kuma wannan isnadi idan muka lura sulafi inda adati ya dangana shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zamanto isnadi ne alim jiddan zai zamanto tsakanin imam bukhari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu riwaya guda uku ne kawai to dai abinda imam bukhari ke karantarwa a nan wurin da ya zama a buɗe ko da mutum na zama a ciki to ba a neman izini kafin a shiga kamar irin zaune wanda ba wai cikin gida yake ba zaune wanda mutane suna iya shiga su yi sallama kafin su shiga cikin gida babu laifi mutum na iya shiga wurin ba tare da ya nemi izini ba dan ya isar da sallama zuwa cikin gida sannan imamu bukhari ce babu istizani fi hawaniti su babu na abin da ya zo na neman izini fi hawaniti su a shagunan kasuwa hawani jami'i ne na hannu wato shaguna da suke kasuwa shin ana neman izini kafin a shiga قال حدثنا abu نعيم abu nu'aym ya ba mu labari qala haddathana sufyan ce sufyan al-thawri sufyan bin sa'id al-thawri ya ba mu labari qala an ibn aun daga abdullahi bin aun qala an mujahid ce daga mujahid bin jabr qala yace kana ibn umar mujahid yace abdullahi dan umar ya kasance la yasta'dinu ala buyutis suq baya neman izini wai dan zai shiga cikin ginin da ke cikin kasuwa Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu baya neman izini idan ya zo kamar shaguna ne na mutane tunda buyutun ne masu kuna ba ana zama ne a ciki ba to idan ya zo an anhu baya neman hafiz ne wanda wannan shi ne abin da yasa imam bukhari kawo dan ya nuna mana shaguna waɗanda suke cikin kasuwanni ba a neman izini a dukkanin su gabaki daya sai dai a wannan wanda imam bukhari zai kawo daga baya ina kan kai lokaci akan wannan isnadin abu nu'aym al-fadl bin Bukhari babban malami ne malamin kamar yadda yake malamin imam bukhari a nan gurin haka yake malami ga imam ahmad ibn hanbal malami ne ga yahya ibn ma'in duk wanda aka ce maka aka ce ɗalibansa irin waɗannan ne su kai ka san ba karamin mutum ba babban mutum ne a ce bukhari ɗalibinsa ne ahmad ibn hanbal ɗalibinsa ne yahya ibn ma'in ɗalibinsa ne da wasu su ma to alfallu bin dukain jigo ne a ilimin hadisi sai dai da akwai hikayar da Ahmad bin Mansur a ramadi ya kawo ya ce wata rana da Ahmad bin Hanbal da Yahya ibn Ma'in duk wani dalibin hadisi ya san waɗannan mutanen guda biyu eh, mutane ne to sai suka je kasar Yaman wurin Abdurrazzaq Abdurrazzaq bin Hammam al-Sa'ani suka je suka karbi hadisi a gurinsa bayan sun gama sai suka ce to mu garza Yaman mu je kufa gurin abu nu'aym al-fadl bin bukayn sai mu je shi ma mu samu hadisi a gurin sa suna zuwa sai yahya ibn ma'in su uku ne yahya ibn ma'in da ahmad bin hanbal Wadannan manyan malami ahmad bin mansur ar-ramadi shi kuma matashi ne a lokacin shi ke musu hidima a tafiya sai suka je wurin alfadlu bin bukayn yahya ibn ma'in sai ce ni fa ina son jarraba wannan malamin ga karfin haddasa. yana son ya jarraba shi ya ga ko hadda tunanin ko baya nan ahmad sai ce masa ahmad bin hanbal sai ce masa malamin da maliki ne ba sai ka jarraba shi ba sabto ya ce a ni dai ka bani sai na jarraba shi kwan kwamfasa in ji shi da gaske ne ko dai yaya wanda yawanci malaman hadisi akwai irin wannan abin da haka ake sanin fika da wanda ba fika ba in aka zo aka dirkita hadisan shi sai a gani zai gane ko ba zai gane ba shi ke nan ya ibn ma'in sai ya ɗauko talatin cikin hadisan ƙallubi da dukai sai ya shirya su sai ya ɗauko hadisai guda uku waɗanda ba cikin hadisan shi ba ne sai ya saka ya a ciki sai ya karanto goma sai ya sanya wanda baya cikin hadisansa sai ya rubuta goma sai suna zama ahmad bin eh, farlo bin mutum na fitowa sai zo na akan dukkani sai ya ɗauko ahmad bin Hamal ya sanya shi a hannun damar ya ɗauko shi ya hanyar biyu ya tsora shi a hannun hagunsa ahmad bin mansur a ramaji shi koyi na ƙasa a zaune yake kamar yadda cikin kuma matashi ne shi ke nan ya yi bin ma'in sai ya fito da takatinsa yake wasu hadisan ku ne muke son mu ko za ku karanto mana su tabbatar da su yace karanto su sai ya karanto farin da bai ne shi sai ne zo kan hadisi na goma sha ɗaya sai ya shigar da wanda ba cikin hadisinsa ba wani dubaitu. fadlu bin bukhari sai ce masa hada laysa min hadisi ba alai eh wannan ba hadisi na bane ka cire shi ka sauke shi kenan sai ya ci gaba ya zo kan naki shirin ya kara kawo wanda ba hadisin zamani. bane malamin ya ce masa a'a wannan ba hadisi na bane cire shi ai ya kamata a ce ya gane ku idan zaka da to kenan sai ya karanto na 30 din sai ya kara soka wanda baya cikin hadisan shi sai ya ce masa hada laifin min hadisi idrib alayhi wannan ma ba hadisi na bane to ya riga ya fahimci me ya haya yake so ya zo da rubda sai sai ya riko da hannun Ahmad ya ce amma hada shi wannan fa huwa awrahu min an yaf'ala hada dan tsayin nashi ba zai sa ya aikata irin wannan aikin ba Ahmad na da dan tsayin ya ce amma hada fa huwa afdalu min an yaf'ala hada shi wannan yaro ne bai isa ya aikata irin wannan aikin ba yace amma wannan aikin aikin ka ne sai ya ɗauko kafar sai ya shure ya tunkuɗe ya ayyabin ma'in daga kan kalin ya ayyabin ma'in ya kito daga sama ya faɗo kasa sai malamin ya tashi ya shiga gida yana shiga gida ahmad ya ce masa a makotu daga inna rajul tabtu ana ya maka ba ta ce mutumin nan aya ne malami ne yahya sai ce da rafa tasu iyaya habu ilayya ne safarati wannan shurin da ya mun dukan nan da ya mun da kafa na jin daɗin sa akan ma tafiyan da na zo gurin sa wato yanzu na tabbatar ne akwai shi to fadin gudufiyar malami ne babba kuma ahmad bin hanbal yana ji da shi ahmad bin hanbal yana ji da shi amma yana jawo masu imamu ahmad zagi eh. shi na malami ne sosai amma yana jawo musu zaki har shi kan shi imamu ahmad ibn hanbal sai da ya faɗa ya ce shekhani ko wasu mutane malaman mu ne guda biyu ya takallamu nasu fihim wa yaqulunahum mutane suna sukan su kuma suna ambatar da abin da ba mu jin daɗi ki cewa nalqa fihim min an-nas ma Allah bihi alim wato Allah kaɗai ya san irin wahalar da muke sha game da gurin mutane game da al'amuran su su yake amma akwai lokacin da kuma suka tsaya suka yi wa addini wani hidimar da kaɗan ne cikin wanda suka samu suka yi ma addini irin wannan hidima hmm. abinda suke shi fadlul bin bin lukai abu nu'aym kafin ya karanta da hadisi sai ya karbi kuɗi kafin ya karanta da hadisi sai ya karbi kuɗi amma duk da haka imamu ahmad ibn hanbal yana girmama shi da ya saki harshen shi aka karu abin da ya faɗa shi suna jawo mana zaki da shi da abban ibn muslim wanda talibin ilimi ya kamata ya karanci darasi a nan gurin idan ka amfana gurin malami ko da yana aikata wani abin da kake ganin da ma malam baya aikata irin wannan abin to ka ɗaga mata kafa eh, kada ka sake harshen ka a kansa wannan imam ahmad ne imam ahli sunna wal jama'a yana lura da abin da fadlul mu'min ya yayi a lokacin da aka yi mihina mun wannan mihina na halkul qur'an lokacin da ake jarabtar mutane a kawo mutum a ce me za ka faɗa game da alkur'ani ɗan kaɗan ne suka tabbata to sai aka kama su fadlul mu'min ukraine shi yana kufa a lokacin sai aka zo da su aka ce to za a jarraba su da shi da Ahmad bin Yunus Ahmad bin Abdullah bin Yunus wanda yin mun tuna mun taɓa kawo labarin shi a nan gura Imam Ahmad shi ke ce masa Sheikhul Islam to da shi da su fadin bin Dukain da aka tattara su aka kai su gurin shugaba kan za a jarabta su da musu jarabawa wanda aka fara kiransa ya ka ce me za ka faɗa game da alkur'ani da ya ga bulalin da ta kubba sai ce ai halitta ne ya ka ce kuma gefe sai aka kira fannu bin rukai aka ce masa kai mai zaka faɗa game da alqur'ani ka dai ji abinda don uwanka ya faɗa kuma ya tsira fannu bin rukai ne sai ya ce ai shi wannan da kuka ji ya faɗi wannan magana ma zintu attahimu jandahu ala zallaqa ma da dadewa ina ganin kakansa zindiki ne eh ba ma shi ba kakan nasa mamla su kuma zindiki ne fannu bin rukai sai ya inka fotan ta rigarsa yake to kun ga wannan bottom da na tsinka to cire kai na ku sauke shi ya fi mun a akan tsinka wannan bottom din nawa inda akan al'amarin alqur'ani ne sai dai ku duk abin da za ku yi amma alqur'anu kalamullah ke mun sanar da mutane malamai sama da 700 a garin kufa da a'amashi da sauransu duka suna cewa alqur'anu kalamullah sannan mu yanzu mu dawo ku cewa wai alqur'ani halitta ne ina sai da ku kira ku wannan matsayin da alfadlu min kayyim ya samu shine imamu ahmad yake daga masa kafa bai taba su kansa ba duk da abin da yake yi da cewa yana karba ana magana ana suka malaman hadisi makwaɗita ne waye kawai da dai wani lokaci za ka ji ana sukan malamai ko da ana sukan malamanka kama gari suna sukan shi la san saurin fadla bai da kai da ka amfana da shi sai ka ɗaga masa kafa sai ka shi kada ka saki harshen ka sabana wanda za ga da yawa mutane yau wani ma dan yana son ya ci mutuncin malamin sai ce kun san babu wanda ya san shi iri na ke eh, ni ne na fi kusa da shi har dakin sa ina shiga wato zai kince riga alfarmar da Allah ya masa kenan Allah ba daidai bane wannan imam ahmad ne inda wani zai yi maganar muwazana da lura da tawabi wannan imam ahmad ne ahmad bin hanbal radiyallahu anhu ga afanu bin musu shi ma shi afanu ma na shi ma koro shi wani lokaci ma ga shi malami ne amma an taba zuwa an je an same shi shi ma a makabarta yana karanta qur'ani wannan wanda ya sa a suna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a kabarin wanda yake kwata kwata ma ba wai malami bane ko wani aucin suna wani mai dan wani mai mulki ne aka zo aka samu imamu ahmad bin hanbal gashi abinda afanu bin muslim take yi a makabarta imam ahmad ce ka giya ba kowa ce a yi ne kawai na gashi ban giya ba yace to la a hada. ka giya ba kowa yi shiru duk wannan saboda tahammuli ne saboda me halala na cewa waɗannan mutanen akwai matsayin da suka samu lokacin da ake bukatan mazajen da za su jajirce sun jajirce shi a fani gina mutum lokacin an zo da shi za a masa bulala za a yi waye aka ce to ɗayan biyu ne gashi yana da buƙatu. aka ce masa ko ka ba da an ka ce alkur'ani halitta ne ko mu ne wannan albashin da muke baka za mu hana sai mu barka da kanka ko mu shigo da wani aiki illa abin da ake bashi ko ka ansa ko a ne wannan wannan kamar a ce mutum ne za a kuri ka aiki a fani ce wa fis sama iriskukum wa ma tu'adu sun dace ba kai yi ba ai arzikin daga sama ke zuwa ba hannu bai yi ba to shi ma sai Imam Ahmad yake jinjina masa shi sai yake cewa shehani ya takallamu nasu fihi wa yadhkurunahu wa nanawi wa yusiruna minhum man Allah bihi alim amma ba da suka iya da su amma sun tsaya sun yi wannan shi kuma farnu min rukai mun ce yana karɓar saboda yana da uzuri ne kun san idan mutum ya rasu a da zai wahala mutum ya rasu wasu ba su gan shi a mafarki ba zai wahala duk wani malami idan ya rasu zaka ji an ce an gan shi a mafarki kuma ana ganin shi a mafarki abinda ake fara tambayansa ku duba cikin siyar maza fa'ala bika buka. me Allah ya yi ubangijin ka yi maka to ne shi fadlun min kai da ya rasu aka tambaye shi aka ce ma fa'ala bika buka. fi akhdika al-ujra fi at game da wannan abu da muke na karban kuɗi dan ka ba da hadisi ce nazar alƙali ila amri alƙali wanda yake da adalci ya dubi barina. a waje da an na indi iyalin fa'afa'an sai ga cewa bukata ce ta sani sai ya mini afuwa shi za duk abin da mutum da yi a duniya kada ka kuskura ka zama mai sukan mutane ya baka san kudurin mutum ba baka san ne abin da kawai ka kama harshe kai ta fikewa musamman ga waɗanda suke malamai wani yana ganin nasiha ce zai yi ga al'umma amma kan malamin sa zai fara malamin zai karantar da shi kamar da zai mamu shafi ya fada ko an jimu hurri ma ya tafi da yau falan mashkal da sa'idu ne. wa kama allamtuhu nazmal qawafi falan ma qala da hajani mutum ne kan yi tafi koya masa yadda zai harbi ran da iya ya gane cewa ya iya kawai sai juya ya harbi ka kansa ya fara gwaji to haka yawancin mutane suke wannan babu wafa babu profile ya kamata mutane su koyi darussa yawanci idan mutum ba ka tsaya ka koyi rayuwar magabata ba to wallahi har tarbiyya mutum ba zai samu ba inda mutum na san ya samu tarbiyya to ya je ya dubi yadda magabata suka yi rayuwa ba kawai zance ba ne mutum da zai ta karantawa har rufa da wasu maganganun da suka faɗa a'a ka dubi yadda suka yi rayuwa su ne su tsakanin su yana cikin usulu na tarbiyya hanyoyin da ake samun tarbiyya ala ayyati hali wannan sakin layi ne al-istizanu fi hawani as-suq istizani ne mun izini kafin mutum ya shiga cikin shagon da ke cikin kasuwa wancan kenan ko cewa ba sai an nemi izini ba abdullahi kan kuma yana shiga ba tare da ya nemi izini ba to sai mun bukhari da haddathana abu hafs bin ali abu hafs bin ali wa amr bin ali kenan al-fallah قال حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم بن النبيل قال عن ابن جريج الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أنا عطاء يا كربو لك عطاء بن أبي رباح قال يكي عطاء ياتي كان ابن عمر يستأذن في زلة البزاء عطاء بن أبي أبي رباح يكي عبد الله بن عمر dai wanda muka ce in ya shiga shagon kasuwa baya neman izini yasta'zimu fi zullatil bazza idan ya je kantin wanda yake siyar da riguna to yakan nemi izini yakan nemi izini kun ga abu ya hikima ko saboda inda ake zarda riguna babu mamaki mutum zai iya cewa bari ya gwada ya sanya riga ya dan tsubi ya ce bari ya gwada so kafin mutum ya shiga irin wannan gurin Abdullahi bin Umar sai ya nemi izini inda ake zarda riguna saboda zai iya yiwa da mutum a shiga a ga ya cire ko ya tsubi riga ko wani abu makamancin haka sai ya kasance yana da izini a cikin kenan ko da shagon kasuwa ne idan ya zama za a iya samun a ga abin da bai dace a gare ka to mafi aula shi ne mai shi ne a nemi ilimi wannan shi ne abin da ya sa imamu bukari ya kawo wa'annan hadisan wani babu kai fa yasta abin ala al-kursi imamu bukari ce to yaya idan mutum ne nemi ilimi akan al-kursi wanda ke bafarisi wanda ba balarabi bane mutum na eh, larabcin mutum zai ce a alkulu a alkulu sun zai ce ko to idan ba balarabi bane fa misali a ce farisi wanda yake eh, ba balarabi bane شيء حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وابا عبد الصمد قال حدثنا علي بن العلاء الخزاعي قال عن عبد الملك هو أن أبي عبد الملك مولى أم سكين أم مسكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب wanda nan gurin akwai silsila ta rona don mutane ali bin al'ala al-kuzari makbuli ne abi abdulmalik maulan ummi miskin bint asim bin umar bin al-khattab ita ma majhula ce ko kuma majhuli ne shi sannan ummu miskin wata ta kasance ya ga asim dan umar dan khattab ita kuma maqbula ce ita ma قالت يجي أرسلتني مولاتي إلى أبي هريرة kenan أم مسكين bin بنت bin بن عمر بن الخطاب هاي كين زوا أبو هريرة فجاء معي أبو هريرة سيزو تاردني فلما قام بالباب سيطيع أقوفا فقال سيتي أن درايم أن درايم wato kamar mutum ne ce ke nan in shigo har ba larabci ba ne yaren farisawa ne wato ma'ananta in shigo shi ne kawalar ita ma sai su ce an da ka shigo kuma yanzu da za a rubuta da hausa haka za ka ji shi haka su ma za su ji shigo yawa in shigo ka rubuta shi da larabci in shigo shigo to haka abin yake an da rayuwar wato ke na saboda sun na da mutanen sai suke jin suna faɗin haka idan mutum ya zo zai shiga gida sai ce an da rayuwar kasan idan ka zo da ne shi ma da abu hurairu ya zo kun sa abu da mutum ne mai ra'a shi ma sai ya zo sai ce an da rayuwar sai ta ma ta ce mata andarun qalat ya aba hurayra ita ce ya kai abu hurayra ne zauro zawru ba'da al-adam fa atahaddath mutane suka zo mini baki suka zo guni na ba'da al-atama bayan sallar isha kenan fa atahaddath sai mu tsaya muna ta hira qala abu hurayra wai sai ce ta ma malam tutiri matakar ba ki sallar mutiri ba to kike ba da Fa'iza fa idza autarji fala hadisa ba al-mitr idan ko kika kiyan in witiri to babu zance babu hira bayan witiri wanda wannan hadisin kamar yadda gani isnadin sa yana da rauni Imam Bukhari ya kawo shi ne a matsayin abin da zai kafa hujja da shi kan cewa ana iya neman izini da wani yaren ba da larabci ba iya ka abin da zai iya samu kenan قال باب إذا كتب الذمي فسلم يرد عليه هيا sallama da neman تسلم على الإذا كتب الذمي azzimmi wa'inda ba musulmai ba ne amma suna zama a ƙarƙashin daula ta musulmai a matsayin za su ba da haɗin kai su ba da jiriya dokan musulmai dole su kula da su amma su ba musulmai wanda su shiga addinin musulunci ba to suna da ake ce mai tsaffin miliyona to idan zimmi ya sallama yuraddu alaihi za a ansa masa sallamansa قال حدثني يحيى بن بشير عند البلخي كنا قال يجي حدثنا الحكم بن المبارك قال حدثنا عباد يعني بن عباد قال عن عاصم بن الأحول قال عن أبي عثمان النهدي يا كربلاء أبو عثمان النهدي ياتي كتب أبو موسى إلى دهقان كو إلى دهقان كو إلى رهبان ذاك أقول me yake ce masa ne sabani a nusakh wasu gurare za ga an sa ruban wasu gurare kuma za ga an sa dihqan ban san wanne ne yake gurin ba ala ayyati halin dai abu musa al-ash'ari ya yi sallama ga rubban rubban ne rahib ma'abocin ibada ko cikin yahudawa ko nasara ana ce masa ar-rahib to sai abu musa al-ash'ari sai ya masa sallama yusallimu alaihi fi kitabihi ya masa sallama a wani wasiƙar da abu musa ya rubuta zuwa gare shi faƙila lahu a mu alaihi wa huwa kafiru Allah kan mu sallama yana kafiri qala innahu kadaba ilayya fa sallama alayya ai shi ne fara rubuta mini wasiƙa yi mini sallama faradattu alaihi ni ma sai na ansa masa sallama wanda wannan asar ɗin abin da yake nunawa ne ana maida musu sallama kuma duk wanda ya rubuta maka wasiƙa yi maka sallama to hukuncin sa hukuncin wanda ya maka sallama da baki inda mutum zai tura maka taxi ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah to ya zama dole akan ka ansa shi wa alaikum assalam wa rahmatullahi kitabata hmm? saboda wannan shi ne fiqhun da Abu Musa al-Ash'ari ya fito da shi kuma hadisin dai ko akwai asakan yau, yana nuna wani ashe ba a fara musu sallama saboda sura da take tare da Abu Musa sun masa inkari sun doka shi ya fara musu sallama sai ya mutu sai ya kudiri da cewa ai ba shi ya fara masa sallama ba yana mai da sallaman ne saboda an rubuta masa wasiƙa a matsayin anan an masa sallama sai ce babu la yabdau ahli dimma bi salam babu da ke bayani akan cewa ma'abuta dimma ahlul kitabi da suke zaune tare da musulmai to ba a fara musu sallama قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال عن يزيد بن أبي حبيب قال عن مرثد بن عبد الله الجزري كان أبو الخير قال عن أبي بصرة الجفاري قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبو بصرة الجفاري ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي إني راحل غدا إلى يهود وبين za mu hau mu je wurin yahudawa wato za mu je unguwansu kenan wala tabda uhum bisalami kar ku fara masu sallama فإذا سلموا عليكم إذا كو سو يهودا وسكم سلما فقولوا وعليكم كما كو تشمس وعليكم تشمس وعليكم أو في رواية عليكم باتارة هذا أن حد واو با سو ولا أبدا دي زو نن غبا kan cewa su yahudawa idan za su yi sallama kuma ya gabata ma idan za su yi sallama cewa suke assalamu alaikum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da al'umma kan idan suka ce haka to ku ce musu alaikum kawai ya tabbata gare mu saboda a samu abin da ake nufi halaka mutuwa ta gaggawa shi ake nufi da asamu da haka ne ke shan mutane ne makaranta in su za su sallama sai suke assalamu alaikum kamar da Allah ne ya ba da labarin shi hayyuna ya hayyo ka bi malam ya hayyi ka bi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'azzibuna Allah bima lahum in sun zo za su yi wa mutum sallama sai su mutu sallama ko su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba da irin sallama da Allah mabukin sarki ya musu يجي حدثنا ابن السلام هو ابن السلام محمد بن السلام كنا قال أخبرنا يحيى بن والح قال أنا أبي إسحاق مثله وزاد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سحيل قال عن أبيه قال عن أبي هريرة موسى بن إسماعيل التبوذكي يجي وهبي بن خالد يا باشا الماجد بن سحيل بن أبي صالح كما حدث أبو صالح ذكوان السمان كنا قال عن أبي هريرة يا قاربه حافظ الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahlul kitabi kun ga babu da littafi la tabda'uhum bis salam kar ku fara sallama idan ku kun zo kuna tafiya to ku mai da su su ne za su koma gefen hanya ku mai da su su ne za su koma gefen hanya saboda ku ne afza wanda wannan a lokacin da musulmi suke da izza ne ba lokacin da musulmi suke da sufa ba lokacin da musulmi suke cikin kaskanci da rauni ba a irin wannan zamani ila Allah mustaka Allah ya kawo izza ga mu'minai to amma nabi Islam da shahidi ana gurin shi ne kada ku fara musu sallama kada a fara musu sallama wanda fara musu sallama haramun ne wala babu man sallama ala dhimmi isharatan wannan idan mutum ya ce assalamu alaikum to baya halatta to amma mutum na iya yin wani sallama ko ya wani gaisuwa banda sallama mutum na iya fara ma wanda ba ya huye ne ko ba nasari ya fara masa gaisuwa ba tare da ya musu sallama ba wanda shi ne tudurin da imam bukhari ya yi cewa man sallama ala dimmi isharatan wanda ya fara wa dimmi wanda ba musulmi ba ahlul kitabi ya masa sallama amma da ishara yace haddathana sadaqatu qala akhbarana hafs bin ghiyas قال أنا عاصم قال عن حماد قال عن إبراهيم قال عن علقمة قال إذا علقمة ياتي إنما سلم عبد الله على السحاقين إشارة شو علقمة ياتي عبد الله بن مسعود إنما سلم على السحاقين sanuje kadai yayi sallama ne ga addahafin abin da ke da shi ne wancan da ihqan din da ya a wancan riwaya ga wasu wanda suke da irin wannan suka kuma a ce mu unguwa ko sarki ko dagaci ko wani mai mai sarauta ne da ke kula da al'umma suna yake cewa a addahafi cewa abdullahi ibn mas'ud ya yi masa sallama ne kawai isharatan ya masa ishara ba tare da ya ce assalamu alaikum ba to shi malamai suke cewa wannan ya nuna kenan mutum zai iya fara yi wa wanda ba musulmi da gaisuwa amma ba sallama ba kamar yadda zai ce ina kwana da sauransu wanda duk da ina kwana irin su sabahul khair a asbahta idan mutum ya duba cikin al'adabu shar'iyya na ibn al-mufti zai ga akwai maganganu da yawa na malamai akai saboda wai suna ganin kama akwai tawaddudi zuwa gare su sai ce an tashi lafiya ya gida da sauransu amma kuma zance ne mafi tsarki babu laifi saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala la yanhaqu Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din باب قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال عن أنس قال أن قال مر يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم أنس أمالي كتير ونبى يهودي يا أبو يا بنتنا من الله صلى الله عليه وسلم fa qala sai ce assalamu alaikum assalamu wato halaka ta gaggawa ta tabbata gare ku wa radda ashabuhu salam sahaban manzon Allah sallallahu alaihi da yake su ba ji ba sai suka mai da sallama fa qala qala assalamu alaikum annabi sai an karar da su yace cewa yayi ma assalamu alaikum fa ukila al-yahudi sai aka kama yahudi aka zo da shi gurin annabi kace فاعترف في تفتريته في شابلته جنا السلام عليكم قال ردوا عليه ما قال مثل ما تقولي لا مسا من ديك شما دي أكش مسا السلام عليك السلام عليك أقول يا جاو مكيش العنى دي وشي قال بابا كيف ردوا على أهل الذمة إذا أهل الذمة فكما نتلم يهودا ونصارى إذا كما تلم يا ذا مميدا مسلم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك قال عن عبد الله بن دينار قال عن عبد الله بن عمر في أكر أولى عبد الله بن عمر قال cewa ibnu umar ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal yahuda lalle kuma yahudawa idza sallama alaikum ahaduhum idan ɗaya daga cikin su yayi maka yayi muku sallama fa inna ma yaqulu assalamu alayka cewa yake yi a alayka alayka kuma ku ce masa ya tabbata kanka kai ma wanda shi yasa wasu malamai suke cewa wa wa ara wa wannan kamar mutum na son yi musharaka da shi ne tunda ya ce assalamu alayka sai ka ce masa wa alayka shi ne suke cewa a abin da yake dacewa bin da yazo a sunan tirmidhi kawai ka ce masa alayka a ba kai na ba a kanka wanda wannan kenan idan ya zama mutum ya ji abin da ya faɗa amma inda zai zo ya sallama sallama mai kyau inda mutum zai ji قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن ابي ثور قال عن سماك قال عن حكيمه قال عن ابن عباس قال رد السلام على من كان يهوديا لله ابن عباس يجي قبيل سلم على تكون هيك سنشيب يهودي او نصرانيا كوب نصاري او مجوسيا كوب مجوسي اذا سموك سلم او مسلم ذلك بأن الله يقول يتهجة حين سبل ألا نجوى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها duk sanda aka musu wata gaisuwa idan aka muku gaisuwa da wata gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha to kuma ku maida da mafi kyawu aw ruduha ko ku maida irin ta Abdullahi ta Abbas ce wannan ita ce hujjar wanda saboda Allah madaukakin sarki bai kayyade wanda ya maka sallama ba yace kila uyidu duk sanda aka muku gaisuwa ko ba yahudi ne ko ba nasari ko ba majusi matukar ka ji abin da ya fada ba laifi bane to kai ma kana iya mai da masa da haka wannan shine mazhaba ta Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu qala babu taslim ala majlisin fihi al-muslim wal mushrik duba yadda Imam Bukhari ke kawo ladubba wanda wani lokaci mutum zai tunanin cewa yaya za a yi da aka samu irin wannan duk mai warware wa mutum yin sallama ne ala majalisi ga majalisi fihi muslim wal mushrik wanda cikin majalisin da akwai musulmi akwai mushriki qala na abin al-yaman mutum da yake zuwa yin sallama ga dai musulmi ga kuma ga kuma mushrikai wani ne ke to darul mafsada muqaddaman ala jalb al ga dan usuli kenan sai sai kwaba nan jalb jalb al-mafsada على درب آه، درب المفسد مقدم على درب المفسد كيتو بلا سلم فاسو المفسد ين سلم الكافر ها انا نقول المصلحه كي نجاير قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال عن الزهري قال اخبرني قوة بن الزبير قال ان اسامه بن زيد اخبره إذا أسامة زيد يا باشا لبالي أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه إكاف على خفيفة sadakiyatin to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau wani jaki alaihi kafin kan jakin nan akwai shimfiɗa ala kwafafafin akan wata akan wani gwado fadakiya wanda ake danganawa zuwa ga fadak wato gwado yar fadak wajen da aka yi a fadak an shimfiɗa sai aka dora shimfiɗa kuma akan ta wa arda fa usama bin zaid wa ra'a sai koyi usama din zaid a bayansa يعود سعد بن عبادة الذي يجي يشهد سعد بن عبادة حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول النبي ناتفيها حيز مجلس دقى عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله وأن يا كتب جيل جمال مسلم عبد الله ابن مسعود ابن ابن أبي بن سلول وتكافي يبين مسلم a lokacin da ya mariya ya musulunta ba bai nuna ya musulunta ba tunda musulunci na shi na munafinci ne to kuma da yau, da nan an dauke shi a matsayin musulmi shi za a dauke sallallahu alaihi wasallam ma ya sallace shi da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya rasu annabi ya yi masa sallah ka duba irin zagon kasan da yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba irin cutar wanda yayi wa mu'mini amma duk da haka da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya yi masa sallah dan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba ma sallah ba iya sallah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ma da rigansa ai masa kafani da shi wala Allah haka zai taimake shi duk da irin cutar wanda ya ma annabi sallallahu eh, wani kuma za ka same shi malami ne mai kira zuwa ga sunna ya rasu zai fito yi rinka babatu akan social media yana zagi yana murna kaddara ma ko da ba ma ahlus sunna ne ko da kaddara ko da ɗan bid'a ne ya danganci irin bid'a masu da irin sharri da yake yada cikin al'umma wanda za ka masa addu'a ka masa fatan alheri Allah ya yafe masa su idan Allah ya yafe masa bai cutar da kai ba dan Allah ya gafarta masa bai hana kai ka samu gafaran Allah ba kuma dan wai ka ce kana murna bai hana Allah ya gafarta maka idan ya so matukar ba mushriki kafiri bane wani abin da ake samu a social media da zaka ga mutum ya rasu a zo a yi ta murna ana farin ciki kwata kwata eh, zaka fahimci akwai jahilci da rashin tausayi da rashin rahama cikin zukata su da dama idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai munafiki sallah kuma yayi fatan Allah ya masa rahama ba kawai bai san munafiki bane ya sani kuma ko da Allah madaukin sarki ya ce masa istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan dan yaghfir Allah lahum ne ba musu gafara kada ka ne ba musu gafara inda zaka ne ba musu gafara su 70 da Allah ba zai Allah ba zai gafarta musu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alimin ce inda na san inda ne ba sama da su saba'in za a gafarta masa sai na nema da dai a gafarta masa duk duk da cutar wanda ya yi ko da zai masa sallah ma sai na umar yi ya tsaya a gaban sa ya ce ya rasulullahi ba Allah ya ce kada ka musu sallah shi sai na umar da yake kawai eh a bar shi kawai da halinsa eh a bar abdullahi ko bai da halinsa abin da yake nufi kenan kada wani ya dauka <laughs> yanzu ne ya ce na zaki sahabi abin da nake nufi shi kuma da nan yana abin da Umar ke nufi a bar Abdullahi bin Ubay da sanin da halin sa ya je da kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kauce mini kuma ai Allah ya bani zafi ne ce ko ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara haka dai Annabi manzo sallallahu sallallahu alaihi wasallam wanda shine arhamun nas dan haka Abdullahi dan Ubay bai musulunta ba amma ya bayyana musuluncinsa kuma Allah madauki kuma an yi ijra'in hukuncin musulunci a kan shi an yi aiki da shi a matsayin musulmi saboda kamar da Qur'ani ce ta fazo aymanahum junnat wancan imanin da suka bayyana ya zama to ya shamaki ga su ya zama to wani garkuwa wanda zai hana a taɓa su da haka wazalika qabla an ma Abdullah abin da yake nufi kafin ya bayyana musuluncinsa fa idza fil majlis khalatun min al-muslimin wal mushrikin za mu zai ce a wannan majalisi akwai cakuɗuwar musulmai da waɗannan shirke ne wa abadatul awtan da kuma waɗanda suke bautan gunki fa sallama alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallama al-imam ahmad ibn amr yace idan mutum ya zo irin wannan majalisi wanda akwai musulmai da wanda ba musulmi ba to ya sallama wala yanwihi amma kar ya nufaci su da sallama sai ya sallama ya nufaci cewa yana ma musulman ne sallama قال باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب idan mutum ya zo zai rubuta wasiƙa zai rubuta wasiƙa zuwa ga ahlul kitabi yaya ya kamata ya fara da me zai fara shi ne kaifa yaktubu ila ahlul kitab ya zai rubuta wasiƙa zuwa ga ma'abuta littafi قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرني أخبرنا شعيب قال أن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبيد عبد الله بن عبد الله بن عثمان حكى عبيد الله بن عبد الله عبيد الله wannan gurin yana cewa abdullahi ubaydullah ibn abdullah ibn usba qala inna abdullah ibn abbas akhbaro yace ya bashi labari wanda hadisin da mai tsawo ne a cikin sahih bukhari ya kawo mahallin shahidi abu sufyan قال أرسل إليه هرقل ملك الروم سوى هرقل شو الروم يا أيك أبو سفيان wato lokacin da wasiƙa ta zo masa kenan ya ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to sai ya ya ji labarin menene abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai ya kira Abu Sufyan su Abu Sufyan sun je fatauci a lokacin ya kira wasu dan ya tambaye su ya bincike menene lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan ya gama wasu tambayoyi ga baki daya menene na tabbata akwai akwai cikin iyayen da akwai wanda ya taba zama shugaba ya taba rasa mulki yana kaza yaya suke suna karuwa ne suna ko wanda ya taɓa kira zuwa ga abin da ya kira zuwa gare shi ya dai masa waɗannan tambayoyi Abu musu biyan na ansawa yaya yaki idan kun yi yaki suna rubuwa da ku suna karuwa duk waɗannan tambayoyi Abu musu biyan na ansawa sai da ya gama sai shi firafla sun mada'a da kitabi rasulillahi alladhi ursila bihi ma'a dihiyat al-kalbi ila azim busra sai firafla ya ce a zo masa da takaddan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa zuwa ga shugaban busra wanda ya aiko diyatar kalbi da shi diyatar kalbi ta ne da annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin mayakansa bada fa'ahu ila shirafala sai aka zo shi wakilin shirafala sai ya zo ya mika ma shirafala wasiƙa fa qara'ahu shirafala sai karanta sai ki annabi sallallahu alaihi wasallam cikin rahmatsa ya gayyaci mutane ya kirawo mutane zuwa ga musulunci ta hanyar wasiƙa ya rubuta wasiƙa zuwa najashi ya rubuta wasiƙa zuwa ga mukauki shugaban misra da wasu gurare da kisra da aka sai rubuta shi nashi zuwa ga ali da ya ɗauko takardar faɗi da fi sai aka ga abin da aka rubuta a ciki bismillahir rahmanir rahim suna Allah mai rahama mai jin bin muhammadin abdullahi wa rasulihi ilahi rabbal azim ruhi ce wannan wasiƙa ce daga muhammad bawan Allah da manzanta ilahi rabbal zuwa ga shirafla azim ruhi wanda shi ne babba wanda ake ji da shi wato dattijan romawa sai ya ce masa malikul rum ba sai ya ce masa amirul rum ba saboda ba shi da suka a matsayin sa wanda ba mutane ba sai ce azim saboda dama azimun ne a gurin mutanen wanda kaga cikin wannan wajikar da aka rubuta zu kafiri akwai girmamawa akwai girmamawa kafiri ne ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yin mu'amalance shi ya rubuta abin da zai sa ya ji wani daɗi a cikin zuciyarsa cewa an karrama shi ina ga wanda zai samu dan uwansa musulmi ya keta rigar alfarma da Allah ya dinka masa zai zai kece shi da baki da malami ne musulmi ne ko ma wane ne wanda bai dace ba kaddara ba ba kan aqida dai kuke ba babu bukatar kece alfarma wani zai kama malaman wasu ya ta zage su yana musu izgiri yana abin da ya ga dama kuma ya ɗauka wani shi sunna yake ba aiki wannan kwata-kwata baya cikin karantarwar sunna ba a cikin karantarwar. saboda in ka zagi malaman wasu kada ka yi tsammanin su ba za su zagi malamin kansu idan qur'ani ya ce mana wala ta tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu allaha 'adwan ghayra ilmin ya kamata ka san duk wanda ka zagi malamin su yana da dama ya zagi malamin su kuma kai ne ka zagi malamin su ko ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada wani zagi mahaifin wani da kai da mutum ya zagi mahaifinsa da mahaifiyarsa sabon suka yi mamaki ya ya mutum zai zagi mahaifinsa da mahaifiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu mutum zai zagi mahaifin wani da mahaifiyarsa shi ma sai a kullum ba mana shi zagi kaga shi ya zage su shi ya jawo musu zagi da haka bai cikin usulubi na kiran mutane wai ka nemi ka wulakanta su idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa yana girmama wanda yake kafiri kuma da yake ayyukan zuciyarsa ya karbi abin sabon da ya zo da shi to kai da kai muke wa dan uwanka nasiha ya kamata a ce za ka mutu ne bil hikmati wal wa'idatil hasan ta yadda zai karba da Allah ya tazakkaru aw yakhsha Allah ya samu dace yace masa fa inni ad'uka yace ila ila hirafla hazimur rumi suke salamun ala man ittaba al huda amincin Allah ya tabbata ga duk wanda ya bi shari'a wato ana neman kai ma ka bi shari'a dan ka samu amincin Allah amma ba yace fa inni adruka wanda wannan amma ba'd yana daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Bukhari kulla babi yayi na cewa wanda ke raba maganar da amma ba'd ni kawo hadisi masu yawa akan amma ba'd to idan ka gode wa Allah kai mukaddima to In ka ci gaba da magana sai ka ce amma ba'd ba kuma ma'amma ba a ba a'a amma a ba kuma wa ba'd ba amma ba'd fa inni ad'uka bi da'ayatil islamiki. ina kiranka da kira na musulunci aslim taslam aslim taslam ka musulunta zaka samu salama zaka samu aminci duniya da lahira saboda al-islamu yazmanu salam kama anna al-iman yazmanu al-amn shi kun da imani zaka yana da nutsuwa ya samu security wanda kuma musulunta zai samu nutsuwa na aminci dan ka musulunta yusikan Allahu kamar marratayn Allah zai baka sakamakon ka su biyu za zaka samu lada biyu ne ladan imani da annabin da kai imani da shi yanzu da kuma ladan imani da ni wanda nake annabin karshe ce fa in ta, in ko ka juya baya ba kai imani ba fa inna alayka ismal arisiyina zunubin mabiyanka manoman nan da suke biye a gare ka saboda harisiyuna su ne masu noma alfallahu da wazzar ra'u masu noma wanda wannan shine sana'ar mutanen romawa a lokacin annabi ke cewa idan baka yi imani ba wato mafhumin magana shine idan baka yi imani ba mutanen ku su ba za su yi imani ba idan ko ba su yi imani ba to laifin su yana kanka wanda wannan na nuna muhimmancin shugabanci mahimmancin shugabanci cewa mutane suna kan addinin shugabannin su yadda mutane suka ga shugabannin su suke yi to haka su ma za su rinka wannan kuma shi ne sunna ko ita ce dabi'a mafi mafi rinjaye shi ta ran gashin kiyama wasu za su rinka cewa rabbana inna ata'na sadatana wa ra'ana fa nuna sabil idan shugabanni suka zama to bandararru to talakawa su ma za su yi dinin idan ko suka zama to tsayayyu za su samu su da dama za su iya miƙar da shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko da aka tambaye shi menene tsayuwan mu akan alheri yace ma baka a'immatukum alal khair matakar garin su kuma suna kan alheri kuma za ku zama cikin alheri sai aka je karanta kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أبوابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا bi مسلمون إتكلا قوله اشهدوا karanta wannan الذي سيكرت وانا آية شوية قوة ما أبو ثالثة تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم Ta zuwa ga wata kalma tawa'in baina da wanda suke daidaitawa tsakanin mu da ku Allah na abu da illallah kalmar nan ita ce kalmar shahada Allah na abu da illallah shi ne ma'anar la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wanda wannan shi ne sakon da dukkanin annabawa suka zo da shi Na nasin alqur'ani ko wa la fadda asna bi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu tawhid da ka sakon da annabi ki sai zo da shi kenan sakon tauhidi abotawa Allah shi kadai da haka shi yake kiran su ku zo mu tsaya kan wannan kalmar da mu da ku ah, sawa'in bainana na da kuma Allah ya abu da illa Allah wala nushrika bihi shay'a ko ba za mu yi shirka da Allah ba wala ya tafi da yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kuma kashin mu kada su riki tashi a matsayin ubangiji kenan za a ce ko min dunillah ko bayan Allah wato mai su arba wanda su ne za su halatta musu su ne za su haramta musu duk wanda ya dauki mutum shi ne ke halartawa shi ke haramtawa to ya mai da shi abin bauta kamar da Qur'ani ya tabbatar ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam ali ibn hajim yana jin wannan aya ce lafna na'budu ko yace ai ba ma bauta musu wal shi a tunanin sa bautan su shi ne ke rika sun ku ya musu yana bauta annabi ya ce shin ba sa halarta muku haramun ku halarta shi ba ku haram ba su haramta muku halal ku halarta shi yace ya tsira yace fa zalika ibadatu wannan shine bautan su da haka duk wanda ya roki malamai su ne suke giya masa abin da yake kuma ya bi su akan haka ko da ya samu abin da Allah ke so su ya koma shi ke bautan su kamar da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya faɗa zuwa dai inda Allah ke cewa ishhadu bi anna muslimun idan sun juye baya ba su imani ba to mu je mu kushe da cewa mu mu ka wuya muna ko muna musulmi to lokaci zamu tsaya nan wani ba ku fara daidai Allah ya ba mu da shi wanda kuskure ne ko Allah ya gafarta ni wa sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mutum yana iya su eh shi kuma wancan kawai dai kamar yadda shi kakan inda mutane wannan karantarwa ne to za su su malaman za su faɗa amma kawai ya ce assalamu alaikum kuma an nufin sa a niyyar sa ya nufi cewa su ya yake wa sallama su musulma shi da. wannan lafi dacewa da abin da ke amince alaikum salam ah, wa alaikum ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Eh, a kan cewa na rufe cewa ba a yi masu gaisuwa irin nasu to mutum zai iya haɗawa kamar da muka ce ya musu ishara bukari idan ka haɗa bukari kaga ka fita daga hannun taslimin yahud sannan kuma ka fita daga cewa ka yi masa sallama ba kuma sallama ba kai masa gaisuwa ne mun gane ko saboda idan ishara ne kadai misali zai iya zama ko da ka ko da hannu ko wani abu kuma an riga an yi hani akai saboda ka sai mu ishara Abdullahi ibn Mas'ud akan cewa ya haɗa ne da wata gaisuwa ban da sallama ina ji kusan har kuma ka faɗa lokacin ko cewa mutum ya yi sallama amma gaisuwa da ishara kada ya ce kawai irin irin nasu eh, sai ya zama gida ina kwana barka dai da kore haidin kaga hai malam ya ce a turanci mugun yare ke nan abubuwan nasu komai za ka ji shi ce please sai abin please ya ce iblis Allah ya samu dace. yawanci musamman kamar suna za a ga wani mutum zai gaishe su da shi duka da sauransu suwai musamman sarakuna eh dan mutum ya zai gai da shi sallama duka ya mutum ya wai sarakuna ato ah, kaga ga wani ba ga wani ne

a hadisin aikin yin ka za ka samu lada ne shi kuma rashin an samu nasa shine shine mai shine wani samu lada ba amma kai yi kai naka ai ya ta sunan Allah a cikin al'umma alheri ne idan zo ka ga sallama al'ada ce wanda ya kamata a ce an rige an daina wani mugun al'ada ce mai duk komai amma kuma ana samun wanda ba ta yi din ana samun wanda ba ta yi kuma sun zo lafiya ya danganci ɗin su cikin malamai ko yawa akwai malamai magada annabawa za ka samu su ba sa yi da sun zo sai ne ya ka kai kuma na fi kira za su haɗa maka da sallama Allah ya samu dace ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا ارحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الواحدين في كل مكان وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين